Kada ku manta ku danna subscribe da alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa a kullum. Haɗin Larabawa domin motsa sha'awa ga mata Za ki samu garin alkama cokali biyar, garin dabino cokali goma, garin farar shinkafa cokali biyar. garin sha'ir cokali biyar nonon akuya idan kika haɗa su wuri ɗaya sai ki sa zumar ki mai kyau sosai sai ki bar shi ya yi kwana uku sai ki ɗauke shi ki dafa shi idan ya dafu sai ki dinga sha kullum har ya ƙare insha Allahu za ki canja baki ɗaya kuma za ki mamaki sosai sannan idan kika haɗa nonon kurciya gero, maiwa da kanwa. Kika dama su kamar kunun kanwa, ki dinga sha kullum da magariba. Za ki ga yadda ki zai miƙe car, insha Allah, ba sa tsufa. A koda yaushe ki za su kasance a miƙe, amma ki tabbatar kin kai shekara sha takwas kuma kina da aure don yana da tada sha'awa matuƙa.